danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tofa, sakon gaggawa zuwa ga duk wani ɗan ƙasar Nijar wanda a yanzu haka ya kamata ya tsaya saurari wannan sakon domin kuwa zai mai matuƙar amfani. a dangane da wasu al'amura da suke wakana a ƙasar Nijar wanda a yanzu haka ya kamata duk wani ɗan ƙasar Nijar ya tsaya saurari wannan cikakkiyar rahoton. kamar yadda a yanzu haka mai sauraro ka sani dai kasar Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda a yanzu haka za a lissafa su waɗanda suke samun ci gaba a ƙasashensu domin a yanzu haka tun bayan juyin mulki ƙasar Nijar take samun ci gaba domin kuwa shugaban ƙasar ta na yanzu abdulrahman Chani yana da kishin wajen ganin cewa ya gyara ƙasar Nijar din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 muhimmin sako zuwa ga duk wani ɗan ƙasar Nijar wanda a yanzu haka ya kamata ya tsaya ya saurara domin kuwa wannan sakon mai mahimmanci ne kamar yadda a yanzu haka za mu saka muku cikakken rahoton ku tsaya ku saurara tun daga farko har ƙarshe a dangane da wasu al'amura da suke faruwa a ƙasar Nijar ɗin wanda ya kamata ya kamata a ce ɗan Nijar ya san da hakan ga cikakken rahoton ka saurara tun daga farko har ƙarshe domin ka ji abubuwan da suke faruwa a ƙasar Nijar ɗin. masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau mu da gudunmuwar da 'yan kasar Nijar ke ci gaba da kawowa domin wato ceton kasar Nijar da kuma ginin kasa gudunmuwar da ake zubawa a cikin aljihun wato gidauniyar nan ta ceton kasa da majalisar ceton kasa ta girka tun juyin mulkin da aka yi a kasar nan kawo yanzu har ila yanzu dai wato 'yan kasa ba su yi kasa a gwiwa ba suna ci gaba da kawo tasu gudunmuwa kamar yadda za ku ji ta bakin wasu daga cikinsu waɗanda tun a ranar jiya suka zuba kuɗaɗensu da kuma yau dinnan juma'a da safe sunana burai Saidu, ni ne trésorerie na association des ressortissants de yeni mun zo nan don mu kawo gudunmuwanmu bisa kan tarbace da aka tambaya insha Allah kawo miliyan guda da dari uku don kala taimaka Allah tsare karas kasanmu Allah ya sa kasan mai ci gaba a wannan eh, abin ba don tana da wani yauni ba na kawo ta ne don in samu in yi kira ga dukkan 'yan niger su yi dage sai da aiki muke ake ci gaba ramce da bara da wani ba su sawa mutum ya ci gaba duk kasashen da suka ci gaba da aiki ne suka ci gaba kenan ya kamata kowa ya mai da hankali kal mutum ya yi tsammanin ɗan abin da za a bada kaɗan ne a'a ko ne ka bada yana kawowa ci gaba a cikin ƙasa mai da hankali amma kuma a yi ta haƙuri tunda mutane tsammani suke da an canza iko shi kenan komi ya sauya a sai mutane sun dage sun yi aiki kuma sun yi haƙuri a bar gaugawa kar ku yi tsammanin kawai don sai nsp ya ce kaza shi kenan an an huta a ba haka nan ba ne ba komi a hankali yake zawa ni kuma na imani da cewa nijar za ta ci gaba da insha 'yan masallacin gangiyo e ta shiga mu nan mun kawo gudunmuwanmu don gwamnati mu yi kokari mun samu dimil mun kawo musu ka a gani kanantar shi tuka muna kokari ya hima hakan ga kaɗan ni kaɗan ni kinan ya hirshi kun mun yi kokari gwamnatinmu ya tashi sosai sosai ba mu roƙo ko ina yadda ya kamata mu yi shine mu yi aiki da kanmu da kanmu kowa kowa muna roƙo kowa da kowa ya tashi tsaye ko dala guda ne ka kawo ƙari daina ya yi ka zamna tsam kana shu ko kana surutu kana yi wa'ansu maganganu a'a a taimaka ma nijar nijar ya tashi tsaye da kanshi da kanshi ah, isaka ah, amina pascal chef de personnel euh, IEPP Niamey 2 mun ne mu kawo gudunmu ga fond de solidarité da kowa na kawowa mu mwamu mun kawo don kama wa. saboda a gina kasa surtu abinda sun ka na wajen ciwo eh, agriculture da education da security haka dole ne mu kama musu tunda babu kwanciyar hankali ba a zuwa lokal ba a zuwa gona balantana ake ma son vraiment impliqué mun ce mu zo mu kawo guduwanmu ko da kadan ne dai in kowa ya kawo haka nan ya yawa <laughs> to mun ka kawo 342,725 sunana shaibu yakubu ne wakili na garin taramu To mai sauraro, kamar yadda a yanzu haka ka tsaya ka saurari wannan rahoton tun daga farko har ƙarshe, na san cewa ka ji al'amuran da suke faruwa a ƙasar Nijar, kuma na san cewa ka ji cikakken rahoto akan yadda 'yan ƙasar Nijar suka fito suka bayyana sabon ci gaban da aka kawo musu, kuma a yanzu haka sun ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari. duba da irin yadda a yanzu haka mai sauraro ka sani shugaban kasar Nijar din ba irin na da bane ba domin kuwa a yanzu haka shugaban ƙasar Nijar na yanzu a zakum Abdurrahman Sani yana iya bakin kokarin sa wajen ganin cewa ya tallafa wa talakawansa duk wani wanda yake ƙasar Nijar din ya ci ganiyar mulkinsa sai dai kuma a yanzu haka a maganar da muke muku wasu daga cikin 'yan ƙasar Nijar din ba sa murna da wannan mulkin na Abdurrahman Sani fitowa suke ma su korafi a kan mulkin nasa duba da irin yadda a yanzu haka mai sauraro kasar nijar ɗin tana samun ci gaba ɗari bisa ɗari ba kamar da ba domin kuwa a yanzu haka da hawan wannan mulkin an samu ci gaba sosai haka zalika kuma mulkin sojoji a yanzu haka wasu daga cikin 'yan ƙasar nijar sun bayyana cewa ya fi na farar hula a lokacin da aka yi juyin mulki wasu daga cikin 'yan ƙasar nijar ba su taɓa tunanin abdulrahman cani zai rike ƙasar nijar da amana ba kuma zai kawo mata ci gaba kamar yadda ya kawo a yanzu haka da a yanzu haka kuma mai sauraro muna fatan allah ya ci gaba da kawo ci gaba a kasar nijar din, ya kuma kare duk wata damuwa a kasar nijar din. amin sun ma'ami mu da yanzu haka mai sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu a dangane da al'amuran da suke faruwa a ƙasar nijar din. kai me zaka iya cewa a dangane da wannan rahoton da muka ga maka domin kuwa mutane da yawa sun fito suna bayyana ra'ayinsu a dangane da abin da yake faruwa a ƙasar Nijar ɗin sai mun ji daga gare ka kada ka manta dai mai sauraro ka danna mana subscribing sannan ka danna ƙararra domin samun labaranmu da zarar mun dora mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka